A sauraro asalamu alaikum ta fatan kun waye gari lafiya. A cikin shirin za ku ji cewar Isra'ila na kai har-har ta sama kan sassa da dama a zirin Gaza a yayin da ta sanar da umarnin kwashe Falasɗinawa. Ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar mutum fiye da uku a Afghanistan. To a yau ake bikin ranar uwa ta duniya don karama tasiri da kuma muhimmancin uwa ga 'ya'yanta. To kowace ce uwa ta gari? uwa da ta san ilimin addini ko kuma uwa da take kan kokarin koyon ilimi za ku ga uwar da take kan kokarin addini iyakar kokarinta take koyar da kanta take kare abubuwan addini za ku ga tana kokarin saka 'ya'yanta a hanya gwamnatin jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya ta ce ta dukufa wajen gano bakwar cutar da ta bulla a jihar ana nan ana bincike domin a iya gano wace irin cuta ce matakan da gwamnati ta ɗauka shi a iya killace waɗanda suka kamu da cuta domin guje ma yaduwanta sannan a samar da maganinta akwai filin taɓa kiɗi taɓa karatu duk a cikin shirin amma kafin nan suna karanto labaran duniya sunana aisha sharif babba Isra'ila na kai hare-hare ta sama kan sassa da dama a tsirin Gaza a yayin da ta sanar da umarnin a kwashe Falasdinawa. Isra'ila ta ce a yaushe tana fargabar rayukan mutane a yayin da yanzu babu wani waje da za su je su tsira da rai. asibitin al-aqsa da ke da'ir albula ya ce an kashe mutane akalla 21 bayan harin da aka kai a tsakiyar gaza wata mata a rafa da ke kudanci ta ce wani hari ta sama da aka kai ya kashe yan uwanta a goma rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun gano wasu ramuka da ke karkashin kasa da yan ta'adda ake amfani da su a rafa wajen tsallakawa zuwa masar babban jami'a kungiyar tarayyar retal Michels ya yi allah wadai da umarnin kwashe mutane da isra'ila ta bayar a yi yana mai cewa ana tura mutane wuraren da babu tsaro da kuma tabbas. ma'aikatar harkokin wajen birtaniya na gudanar da bincike akan ikirarin da hamas ta yi cewa dan birtaniya nan dan asalin isra'ila da aka yi garkuwa da shi na daf popwell ya mutu a gaza sakamakon rurrukan da ya ji bayan wani hari ta sama da isra'ila ta kai wata guda da ya gabata a bangare guda kuma shugaba biden ya shaida wani taron tara kuɗi a yakin neman zaɓe da aka yi a kusa da seattle cewa idan har hamas za ta saki dukkan mutanen da har yanzu take tsare da su to akwai yiwuwar a cimma yarjejeniyar ta wuta a gobe peace negotiations in Cairo have yet to finalize a deal. Bakilin BBC ya ce tattaunawar da ake a Alkahira har yanzu an gaza cimma nasara yayin da a ranar Juma'a kuma Hamas ta ce tattaunawar da ake din ta dawo matakin farko. Prime Minister Isra'ila yana na da cewa zai ci gaba da yaƙi a Gaza har sai sun yi galaba akan Hamas. Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutum fiye da ɗari uku sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa Afghanistan wadda mamakon ruwan sama mai ƙarfi da aka yi a daren Juma'a ya haddasa. Ambaliyar ta shafa koguna da ƙauyuka har ma da gonaki. jami'an taliban sun ce ɗaruruwar mutane sun ɓace sannan wasu kusan 250 kuma sun samu rauni yawanci an fi samun mace-mace a lardin arewacin bagland sannan ambaliyar ta shafi herat da kuma gor a yammaci da tsakiyar ƙasar tun aka ayyana dokar ta ɓace a wurare inda aka tura sojojin sama akan su je su ceto mutane to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc akalla mutum goma sha ɗaya ne suka rasa ransu wasu gamai kuma suka samu rauni a wani hadari da wata bas ta yi a tsibirin java bayan ta dauko ɗaliban da suka kammala karatu motar ta so ta yi taho gama ne da wata mota da kuma wasu babura uku yan sanda sun ci mutum fiye da sittin ne a cikin motar ciki har da malamai waɗanda ke ka hanyar su ta zuwa lambang daga dipog wato wani fitaccen wajen yawon buɗe idanu mai magana da yawon rundunar 'yan sandan yankin ya ce ɗalibai tara da malami guda da kuma mai babur guda ne suka rasa ransu a haɗarin kawo yanzu jami'an sandan ya ce suna zargin matsalar birki ce ta sa motar bas din hadarin to amma da haka ana gudanar da bincike a kai shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce dakarunsa sun shiga rana ta biyu da fara mayar da martani akan hare da ake kai musu akan iyakan harkiv da ke arewa musu gabashin kasar ya ce wasu wurare a gabashin donetsk lamarin ya tsananta rasha ta ce ta kwace ikon wasu ƙauyuka biyar tun bayan da dakarunta suka tsallaka iyakar a ranar juma'a to amma ukraine ta musanta hakan a iyakar belgrade gwamnan yankin ya ce an kashe mutum guda tare da raunata wasu 29 a harin da ukraine ta kai a birnin belgrade din to kashe labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na bbc To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su kuma zamu fara ne akan rikicin Isra'ila da kuma Hamas inda shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Asabar cewa za a iya cima yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas a gobe idan har kungiyar Hamas ta sako mutanen da ta yi garkuwa da su. kalaman nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin babu wani ci gaba tattaunawar da bangarorin biyu ke yi da juna kuma a fadar white house na fuskantar suka akan matakan da ke dauka domin shawo kan rikicin karawar raliya zubairu Shugaban ya bayyana haka ne a taron tara kuɗi na gangamin yakin neman zaɓe da aka yi kusa da Seattle, inda ya magana akan halin da ake ciki a tattaunawar neman sulhun da ake yi domin kawo karshen rikicin Gaza. Yana mai cewa Isra'ila ta ce shawara ta rage wa Hamas, kuma a cewarsa idan har suka yi haka to za su iya kawo karshen rikicin, kuma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta za ta iya fara aiki gobe. kawo yanzu dai an kasa cimma matsaya a tattaunawar neman sulhun da ake a birnin alkahira ranar juma'a da ta gabata ne kungiyar hamas ta ce an koma gidan jiya game da tattaunawar da ake yi isra'ila dai yana cigaba da kai hare-hare ta sama a wasu sassan zirin gaza yayin da ta sake bada umarni ga Falasɗinawa da su fice daga rafa wani babban asibiti a zirin gazan ya ce mutum akalla 21 ne aka kashe sanadin harin da aka kai musu a tsakiyar gazan sai dai wani babban jami'in tarayyar turai ya yi allah wadai da kiran da isra'ila ta yi wa Falasɗinawa. Shugaban Majalisar Koli ta Turai Charles Michel ya kira ga Isra'ila da ta mutunta dokokin jin kai na kasashen duniya tare da jingina batun kaiwa yankin farmaki ta ƙasa. Sai dai a ɗayan ɓangaren Isra'ila ta ce palestina dubu ɗari uku ne suka fice daga Rafa ta ranar Litinin da ta gabata. a yanzu kuma umarnin nata zai shafi wasu wurare da dubban palestinawa ke samun mafuka. amma charles michel ya ce umarni irin wannan abu ne da ba za a lamanta da shi ba yana mai cewa ba za a iya tabbatar da tsaron lafiyar farar hula a wuraren da aka ce su koma ba gaba da haka ne ya kira da a ƙara ƙaimi wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai ɗorewa a yankin. Aka yi da a Zubairu da rahoton da ta haɗa mana. muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara ta ce tana bin dukkan matakan da suka kamata domin gano da kuma daƙile yaɗuwar wata cuta da ta bulla wadda ba a kai ga tantance kowace iri ba ce. ya zuwa yanzu dai wasu rahotanni sun ci akalla mutum da da saba'in bakwai ne suka kamu da wannan cuta kuma mutum hudu suka rasa rayukansu a sanadinta sai dai kwamitin jihar ta ce ana cigaba da gudanar da bincike kan lamarin ga dai karin bayani ga dai daga bakin Suleiman Bala Idris mai magana da yawan gwamnan jihar zamfarar a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed gaskiya ne akwai cutar da ta bulla wanda zuwa yanzu cikin abin da gwamnati ta so yi na farko shine a ma fahimci ne ce cutan saboda ba iya samar da maganin abu ba ka iya dakile yaduwa abu har sai ka tabbatar da menene shi ga sabuwar cuta da ta uh, bulla a jihar zamfara ana nan ana bincike domin a iya gano wace irin cuta ce a abubuwan da aka ɗauka matakan da gwamnati ta ɗauka shine a iya killace waɗanda suka kamu da cutan domin guje ma yaduwanta ga sauran al'umma idan wani bakon abu ya bayyana wanda al'umma ba su fahimci kan shi ba bai kamata su ɗaukan ma kansu cewa ko a je kemis ko wani a'a a yi gaggawan zuwa asibiti sannan su asibiti su ne za su jawo hankalin gwamnati akan cato wannan fa ba ko cuta ce ba wadda muka saba ko malaria ne ko wani ba shi da muka saba ba ne to gwamnati ita kuma jin wannan zai sa ta gaggawan killace waɗanda ke ɗauke da wannan cuta domin yaduwar ta ya zuwa yanzu mutum nawa suka kamu da ita wannan cuta da ba a san kowace iri ce ba eh gaskiya ban gama kiyaye alkalaman ba domin ita kwamishinan lafiya ta jihar zamfara tana wannan abu kamar yadda bisa umarnin shi ne girma gwamna akan ta tsaya a kai ta tabbatar da cewa duk abin da za a yi a yi a gano cutar a yi wani abu da ya kamata a yi to tana kai alƙaliman tana nan za ta bada rahoto akan za ma ta hira da yan jarida ta yi bayani mutum nawa suka kamu sannan irin cuta ce. wasu bayanai na cewa mutum da saba'in bakwai ne suka kamu da ita wannan cuta wasu hudu kuma suka rasa rayukansu to gaskiya waɗannan bayanai ba alƙaluma ne ingantattu daga gwamnati ba domin kamar yadda gwamna ya ba ita kwamishinan lafiya ta jihar zamfara umarni kan cewa ta tabbatar ta yi duk abin da ya dace domin a dakile wannan cuta a gano cutan sannan ita za ta fitar da alƙaluman tana kan wannan abin za ta fito da rahoton na a yi bayani a kai sai dai kuma jama'a na nan cike da fargaba game da batun ita wannan cuta da ba a kai ga tantance kowace iri ce ba su hukumomin lafiya suna nan suna ta sun dukufa tun daga ranar da ta bayyana a hukumance cewa akwai wata cuta ba cuta sun dukufa a kai domin su gano wace irin cuta ce sannan a samar da maganinta amma matakin da gwamnati ta ɗauka yanzu shine killace waɗanda suke ɗauke da cutar domin a hana yaduwar ta ga sauran al'umma Suleiman Bala Idris kenan mai magana da yawan gwamnan jihar Zamfara a Najeriya. Yau ne ake bikin ranar uwa ta duniya a cikin kasashe da dama don karama tasirin uwa akan 'ya'yanta da kuma rayuwar iyalin gidanta. An keɓe lahadi ta biyu a cikin kowane watan Mayu don wannan biki da ake fito da matsayin uwa da shaƙo da ake yi da ita da kuma irin tasirin da a cikin al'umma. Wasu ne kan yi bikin wannan rana ce ta hanyar ɗaukewa uwayensu duk wani aikin gida. inda 'ya'ya da kuma sauran mutanen gida kan taru su yi wa mahaifiyarsu girki su mata shara da goge-goge da wanki da hutar da ita da kuma sanya ta farin ciki a cikin zuciyarta ta albarkacin wannan rana ta uwa ta duniya a bana wakilin mu fatima othman ta tuntubi wata uwa kuma mai tallafa wa jama'a su inganta rayuwarsu wato mai jidda labbo mahuta inda ta tambaye ta ko za ta zayyana mata abubuwa biyar da za su sanya mace ta zama uwa ta gari farko zan iya cewa su kula da kansu saboda duk uwar da ta kula da kanta ta bar kanta dole ne ya shafi 'ya'yanta uwar da ta kula da kanta za ku ga 'ya'yanta daban ne da 'ya'yan da uwar da ba ta kula da kanta so na farko shine kula da kai uwa ta kula da kanta shine zai zama za ku ga 'ya'yanta su ma sun samu kula to wasu hanyoyi ne iyaye mata za su iya bi don kula da kansu in tana da natsuwa ta je asibiti ba ta da lafiya ta samu natsuwa za ta iya kula da yaranta na biyu shine uwa da take kula da lahiyar kwakwalwata duk uwar da lahiyar kwakwalwarta in ta ji ya ta uwa ta san ya kamata ta je ta tafi gurin masana ta samu ta samu taimako na gaggawa ko kuma dai ta yi dai abin da zai gyara mata lahiyar kwakwalwa za ku ga irin wa'annan iyayen su ma 'ya'yansu lahiyar kwakwalwarsu daban ne za ku ga lahiyar kwakwalwarsu tana da kyau kuma a ko da yaushe za ku ga rayuwarsu tana inganta na uku kuma shine uwa da ta san ilimin addini ko kuma uwa da take kan kokarin koyan ilimi tunda ba kowa ne ya san komi ba za ku ga uwar da take kan kokarin addini iyaka kokarinta take koyar da kanta take kare abubuwan addini za ku ga tana kokarin saka 'ya'yanta a hanya mun ji abu na uku menene na hudunsu na hudu kuma shine uwar da take jajirta ma 'ya'yanta a ko da yaushe tana gwada ma 'ya'yanta za su iya yin abu uwar da ita ma take zama take fara yi ba ta cewa abu na da wahala take tausaya ma kanta sannan kuma take tausaya ma 'ya'yanta saboda duk wanda ya tausaya ma kanshi za ku ga ya iya tausaya ma wani duk uwar da za ku ga abubuwa ba su cika ba ta tsoro ba wadda take tashi ta yi abu ta jajirce ta yi abu za ku ga 'ya'yanta su ma idan sun tashi ba su komawa ba su yin abu su kwanta za ku ga su ma sun tashi komin yaya ne ba dai ƴaƴa duka aka zama ɗaya ba kowa da halin shi amma za ku ga akwai wa'anda za su biyo ta wanne ne na ƙarshe abu na biyar da mace za ta zama uwa na gari shine wanda take da ilimin iya zama da mutane ilimin iya zaman duniya ilimin sanin kanta da ilimin sanin mutanen da ke tattare da ita abinda bature ke kira emotional intelligence kenan saboda duk wanda take da ilimin iya zaman duniya farko za ta san kanta za ta san me ke sa ta bacin rai za ta san me ke kwantar mata da hankali za ta san meye za ta yi idan ranta ya baci yanda ba zai shafi 'ya'yanta ba da sauran mutanen da ke tare da su sannan kuma za ta san me ke bata ma 'ya'yanta rai menene 'ya'yanta ke ciki menene mutanen kusa da ita suke ciki in yaranta sun je sun dawo wani abu na faruwa da su wani lokacin kahin su yi magana saboda tana da wannan ilimin emotional intelligence za ku ga tana da lura so za ku ga ta lura da menene ke faruwa da 'ya'yanta kuma ta san kowane in 'ya'ya biyar gare ta kowane ɗa ta san personality ɗin shi ta san hanyar da za ta bi da shi ta dawo da shi akan hanya ba tare da bugu da zagi da faɗa ba yadda muka saba ɗin nan sannan kuma uwa ce da ta san ilimin iya zama da mutane ta san cewa in 'ya'yanta na samun matsala da sauran mutane ko ita tana samun matsala da sauran mutane ta san yadda za ta bi da mutane ta bi da kanta ta bi da 'ya'yanta saboda a samu zaman lahiya a duniya mace da Labo Mahuta wata uwa kuma mai tallafawa jama'a su inganta rayuwarsu a Najeriya kenan. To za Najeriya karfe bakwai ne saura minti goma sha shida. Haka lokacin yake a maraɗi ta jamhuriyar Nijar. Wato shida saura minti goma sha shida kenan agogon GMT da Ghana. Aisha Sharif Wafa ki gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. a cikin shirin kuducewar isra'ila na kai hararar ta sama kan sassa da dama a zirin gaza a yayin da ta sanar da umarnin kwashe falasdinawa to da lahayi kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu tare da haruna shehu tangaza. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na taba kiɗi taba karatu tare da ni haruna shehu tangaza kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na Badariya Tijjani Kalarawi. To jama'a barkanmu da wannan lokaci. Barka da zuwa filin kidi taba karatu. Barka ka dai Haruna na daɗe ba zo taba kidi ba ba. Wallahi. Gaskiya. Hmm. To da ni da ke kowane gashi da takardu cike dauke da labarai wa zai fara ni zan fara to madalla wato haruna labarin da zan fara da shi labari ne mai ban al'ajabi da saka farin ciki da kuma ban dariya. fa a ina ne wannan labarin ya faru kuma game da mene? Wannan lamarin da ya faru ne a Birtaniya, wato wani zobe ne da ya bata. Na'am. Shekaru hamsin da hudu da suka gabata. fa zobe wa? zoben aure ne na baiko mm. wato ita wannan mata mai suna marilyn brach mm. shekarta saba'in da shida a duniya a mm. yanzu kuma tana tare da mai gidanta peter wato ta rasa wannan zoben ne a lokacin da take wato baiwa shanu harawa a gona to daga nan ne ya aka ya aka yi sabulowa ya ya cire ya faɗi mm. a'a Allah ne dai kaɗai san abin da ya faru a wannan lokacin mm. da wannan zobe ya sabule daga hannunta zoben auren nasu da shi mai gidan Peter yawa gashi nan kana ganin hoton amma kana kallon wannan hannun ka san an sha miya an kwana mm, biyu to abin da ya faru a lokacin nan da shi wannan zobe ya bata ba neman da ba su yi mashi ba ba neman da ba su yi mishi ba duk inda suke tunanin za su duba sun duba sun duba ba su samu ba hakanan dai kawai daga baya sai ta haƙura tana ganin cewar kawai shi kenan ma kawai ta haƙura da wannan zobe ba lallai ta ƙara ganin shi ba. Kuma kin sayar da irin wannan zobe yake da muhimmanci ga turawa. Kuma dai ma Haruna musamman ma dai a ce zoben aure ko na baiko. Mm, shi nake nufi a wannan wedding ring din da ake faɗa. To Haruna yadda aka yi aka samu aka gano wannan zobe shine akwai irin masu haƙar ma'adinai zinariya haka ko da su tagulla eh, abubuwan albarkatu da suke ƙasa yawwa alhamdulillah mm. so ita sun zo suna wannan binciken ne a wannan ainihin gonar mm. to suna dai nema haka dinnan wata rana sai ta kalli wato shi wata Kate and um, Phillips din ta ce ni da za ki bar neman duk abubuwan da kike a gurin nan ya eh. kasance ni kin nemo muni wannan zoben da ya fi min komai to to dai Allah cikin ikon shi in gaya maka sai ga zobe bilim an garo zobe an tono bayan shekara hudu. bayan shekara hamsin da hudu. to yanzu nan ka ga dai ga ainihin hoton su lokacin da aka yi wannan gwaiko da aure gashi nan gwaiyo da kuruciya kalle su yanzu nan kuma gashi nan hoton su lokacin da aure yanzu kenan kin ga har hakoran shi mai gidan sun zube kayya to dai ka ji labarin wannan zoben alkawari wannan shi ake ce ma inda rai da rabo shekara hamsin da hudu a cikin ƙasa to amma da aka gano zoben ta bai ita wannan matar mai bincike da ta gano nan zoben wani tukunci kuwa kuma dai haruna dan Allah tun da dai an gano zoben nan ka kyale su su farin cikin sa nan dai ba a halin cewa an ba da tukunci ba amma gaskiya inda ni ce wannan matar ba sai an ba ni tukunci gaskiya kam to badar ni kuma labarin da zan bayar shine labarin wata mata barauniya a jihar colorado ta amurka ita wannan matar ta kware ne ga satar mota mace mace kuwa an same ta da laifin satar mota an kai ta gidan yari to ana sako ta daga gidan yarin ta karasa ta wata sai kuma ta sake tafiya wajen satar wata mota mai hali baya fasa halin shi kenan da gaske to amma ke san a wannan karon abin da yasa ta kasa ta kasa satar wannan mota wannan motar babba ce gingimar ce kamar a kori kura ce haka ta je ta sata to ita wannan matar da ta je satar motar nan <laughs> gingim to yanzu kin saba da sata yan ƙananan motoci har da ki tafi ki je ki sato gingimari ƙwarai da gaske to ta iya tuka gingimarin haruna a to ai rashin kasa iya tuka ta <laughs> shi yasa aka sake kama ta kwana ɗaya bayan sauko wata daga gidan yari bayan zaman ɗaurin satar wata mota da ta yi kwana ɗaya bayan haka sai ta ga wani mai tuka motar a kori kura ya bar motar a buɗe da makulle a ciki watakila zai fi tsari sai kawai ta zo ta shiga ta tara mota to ko ta tara mota ashe motar ba irin wannan ce mai automatic transmission ba wato giyar ta ba wacce mai sarrafa kanta ba ce ba manual ce giyar manual ce wadda sai ka tura nan giya biyu ka tura giya can ba. eh to ita kuma bata iya tuka irin wannan motar ba to da ta shiga kin gane ko mm-hmm. da ta shiga motar ta tada mota ta fara tafiya nan fara tafiya amma yadda za ta canza giya ba ta sani ba shine ba ta sani ba amma da haruna wannan to da ta ga ta kasa ba za ta iya ci gaba da tuka wannan motar ba sai ta fita ta zura da gudu <laughs> saboda abin da nake son ci haka haruna yanzu idan ka kama ta eh. shekara nawa za a ƙara ɗaure maka eh. gashi ka fito jiya eh. kai to da tabbata ta zuwa da gudu ita kuma motar a korikura sai ta ci gaba da tafiya sai da ta kai ga wani turke na wani abin ruwa haka yadda wani ya tokare ta ba ta gaba tafiya ba gidan ruwa kin san a wasu kasashe akwai a inda ake yin rijiya haka ta ruwa ko da aka yi gobara nan da nan motocin kashe gobara za su iya daukar za su iya kwaɗiban ruwa daga wannan rijiyar to sai a yi rijiyar wani baki haka na karfe a rufe ta da karfe a sa alama to mm. wannan abin shi ya mata waigi sai ta daki wannan abin sai ta tsaya sai aka je aka bi matar aka sake kama ta an sake wata ne daga gidan yari daga wancan laifin ranar uku ga wannan watan na mayu to yanzu an sake kama ta an saka ranar talatin ga watan goma Zaban shari'a. Eh za a sake gurfanar da ita gaban kotu. A yanke mata hukunci. Ana zargin ta da wasu sabbin laifuka da suka hada da satar mota da tukin ganganci. To. Da tuki babu lasisi. To. Da kuma kin kai rahoton hadarin mota. To amma dai ita wannan motar <coughs> yanzu an mai shi ta 'yan sanda sun miƙa <laughs> sandun mai ita. <laughs> Eh, yayin da su kuma 'yan shafukan sada zumunta suke ci gaba da tattaunawa kan wannan batun har aka kirkiro da wani maudu'i eh ana sa aka sa hashtag stick shift ftw duk akan zancen satan motar eh ya ji hankalin mutane sosai a shafukan sada zumunta ba dariya sai mun ce Allah ya kiyaye amin Allah ya kyauta amma dai abin da zan so in ga zaman kotun nan saboda laifukan to haruna labarin da ke gaba na gaba na nima a nan ina iya cewa shi ma na satar ne eh, amma na mutane eh, masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a wace um, ƙasa kenan najeriya ah, kuma a eh, jihar ondo to wato abin da ya faru shine 'yan sanda ne a birnin akure mm. suka kama waɗansu mutum biyar da ake zargi da satan mutane domin neman kuɗin fansa to amma fa bacci suka shirga bayan sun sha kwaya sun yi marakas wajen satar mutanen sun gama sun sace mutanen abin ma da ya faru shine ai matar fasto mm. limamin coci eh. da waɗansu kamar a ce masu ibada tare da su eh, mutum biyu eh. suka saci saboda haka da aka ɗauke su sai aka tafi da su to su dai waɗannan mutane masu satan mutane sai suka yi markasu da ƙwaya. Dama sun sha dama ke sun ba sa irin waɗannan ayyuka sai sun fita hayyacin su. To ita wannan dama ko da suka sace su sun yi markas da ƙwaya. To ita wannan ƙwayar bacci ta sa suka shirga. To fa. Da suka shirga bacci waɗanda aka sace mm. sai suka tsere kuma su 'yan sanda sun ce daman an riga an zo an kawo musu bayani kan cewar an yi satan mutane saboda haka da matar fasto da waɗansu guda biyu don haka ana neman su to dai ba a gansu ba daga baya su dai suka gudu mm. to a cikin waɗanda aka zace ɗin ko akwai wani ma shi daban shi kuma yana tsintar dodon koɗi snail kenan ko a gona eh. aka sace shi mm. to su kuma waɗannan da suka zo suka shirga bacci mm. sai da kawai ina ga bayan sun tashi daga bacci ne basu ga mutanen ba to kuma wata rana katsa hamsin shiga cikin gari mm. kawai sai wani ya gane ɗaya daga cikinsu sai ya ce ai suna daga cikin waɗanda suka yi wannan tafiya da mutanen na garkuwa da mutane da suka yi saboda haka sai 'yan sanda suka kama shi to daga nan ne aka zakulo sauran wato sun dai sun yi markas ne sun saci mutanen sun kai su wajen ajiyewa amma kuma sai bacci ya dauke eh saboda su saboda suka gudu to ke ga kenan su wannan shan kwayar ya zama musu su wadannan waɗanda aka sato din Mm. shan kwayar da aka yi ya zama musu ta ajos su kuma barayin kubuta su kuma barayin shan kwayar ya ja musu ba wai sun yi asarar waɗanda suka kama ba har ma ya zama sanadin an kama su to ka gani da yake yi maganar najeriya mm. nima ma akwai wani labari da zan na wani lamari da ya faru mai ban dariya za a ce ko ban mamaki a jihar ekiti ita ma a kudu maso yammacin najeriya inda jihar ta ondo take mm. ke san shan rantsuwa da ake yi na wannan kama aiki na mm. to yawanci ana yi sani da ko dai alkur'ani mm. ko kuma bible to amma a wata karamar hukuma da ake kira ikere ekiti shi shugaban karamar hukumar mm. olu adamu lekun ya fito da wani sabon salo na rantsuwar ya kara wani abu a kan littafin babul da qur'ani kisa abin da ya kara da shi ah. adda eh? ai gashi nan kin gani gashi ne yana ba ɗaya daga cikin ah, waɗanda ya naɗa mukaman siyasa rantsuwa za ka riƙe in kai kirista ne za ka riƙe bible bible sannan kuma a hannun dama ka riƙe adda a hannun hagu sannan ka sha rantsuwa in kuma kai musulmi ne zaka rike alkur'ani a hannun dama ka rike adda a hannun hagu sannan ka sha rantsuwa haruna ita addar me za a yi da ita a shan rantsuwa wato ita addar alama ce ta wani gunkin masu addinin gargajiya da ake kira ogun so kuma shi wannan gunkin ana ɗaukar shi da cewa shine gunkin da yake iko da ƙarafa to don haka shi shugaban wannan karamar hukuma yake ganin ka yi rantsuwa har da shi wannan gunkin ni na ɗauka ma fa wai idan ka yi rantsuwar ne in kuma ka zo kai hana ka sace kudan jama'a to amfani da shi a sare hannun jama'a a sare hannunka da kai sata idan a matsayin shugaba kuma dama waɗanda ya rantsar ɗin, eh. waɗanda ya naɗa ne a mukamin masu ba shi shawara da kuma masu kula da mazaɓu a can a karamar hukumar ta ikeri ekiti kin san anan za a ce Uh, mutum zai sha ratsuciya zai kare kundin tsarin mulki zai wa kowa adalci ba da nuna son kai ba zai mm-hmm. kare dokoki ba zai bayyana sirrin kasa ba yanda dai aka saba ne to amma a cikin a cikin shi tasa rantsuwar shi wannan shugaban karamar hukuma mm. zai ce maka ne ka ce daga yau na alƙawarin zan zama mai biyayya mai biyayya ta gaskiya ga bawo wato bawo shine gwamnan jihar ekiti sai kuma da kuma mataimakinsa da jam'iyyar apc da shugabanninta sannan kuma ka sake rantsuwa cewa ka rantse za ka ɗauki umarni daga shugabannin nan kuma idan ka kasa yi gunkin ogun mm. ko alkur'ani ko bible ya kashe ka Kai. To wannan ita ce sabon rantsuwar da shi Haruna. Shugaban karamar hukuma ya fito da ita. Ba abin da zai sa yi wannan rantsuwa. To kuma yanzu abin da wasu suke dako su gani shine shin dokar ƙasa ta yadda da wannan a ƙara wani abu bayan littafan Bible da Alƙur'ani wajen shan rantsuwa da kuma sauya irin rantsuwar da ake sha ko kuma a'a. To yanzu abin da ake jira a gani kenan. to badariya ina ganin saboda lokaci nan za mu naɗe tabar mu wannan shirin na taɓa kiɗi taɓa karatu na wannan makon a madadinki nake cewa mu kasance lafiya sai wani makon da Haruna Tangaza da kuma Badriya Kalirawi. To masu haro don ku leƙa shafinmu na BBC Hausa.com akwai labarin da muka wallafa muku daga ciki har da bidiyon hanyoyi biyar ne da za ku zama uwa ta gari. To iyaye sai a leƙa domin a ga waɗanne hanyoyi ne domin a gwada su. To ƙarshen shirin gidan da Rala Zabiru ta shirya Daniel Ocha ya haɗa mana sauti Aisha Sharifa wani ke cewa mu haɗu da kurin da minti talatin a cikin shirinmu na hantsi.